Karfe biyar da minti talatin daidai masu sauraro barkamu da waraka yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma maɗantani kanun labaru. An mayar da rahoton sakamako wato na binciken da aka yi bisa ga matsalolin da jami'ar Abdulmumuni ke fuskanta. an gudanar da wata muhawara bisa ga kwahewar kogin isar Nijayar Rahoton musamman na yau zai baku bayani bisa tsarin dubarun rage garken dabbobi a duk lokacin da matsala ta fuskanta. To madalla masu sauraro yanzu kuma wato ga fasar labarun dalla-dalla. Musoma da wanga labari na gumi-gumi da mai gumi-guminsa yanzu muka samu labarin a yau ɗin ga wato an kai ma harabar rundunar rundunar Jason Sahel Hari da ke Savare a tsakiyar wato ƙasar Mali a faɗar kamfanin dilancin labaru na Faransa dai wato da ke zana wata majiyar sojojin sakamakon ya na wucin gadi wato ya bayyana mutum shida da aka kashe da cewar kuma wato bayan sun raurata ne suka mutu. Yanzu kuma sai mu komo a gida inda a jiya da ne aka mayar wa shugaban shugaban majalisar dokoki rahoton da kwamitin bincike na majalisar da ta girka a watan Mayu domin nazarta tashinar da ta yi kamari a jami'ar abdulmumuni ta yame cikin kwanaki arba'in ne suka zarta da wannan aiki mutane masu mukami goma ne aka baiwa wannan yauni bari mu saurari bayanin da ɗan majalisa lawali malam musa shugaban kwamitin ya yi mun saurari sassa daban-daban na ƙasar nan ministoci ɗalibai malaman su ƙungiyoyi na farar hula mun yi mamakin da muka samu haɗin kai na kowa da kowa kuma sai muka ga lalle abin nan kamar yadda na ce da zunna yana ci ma kowa tuwa ƙwarya kuma duka sassan al'ummar ƙasar mu suna son lalle su ga an samu bakin zaren don a warware kula sab da ke tare da shi mun ba da rahoto ga shugaban majalisa shi shugaban majalisa za a sanar da 'yan majalisa zaman su babban zaure nan ne za a daukar kudurin da ya dace wato na bayyana abin da ya kumsa ko a mun hiranta da minista guda hudu kuma dukansu ko ne ya ce muna jira kamar in ce mu kwata mu ga wannan rahoton naku muna fatan lalle kamar da suka nuna za su yi amfani da shi. Baiwa al'ummar ƙasa da ta ƙasa da ƙasa labari a kan buƙatar agaji ga isar kogin Nijar manfada aka tunkara kenan bisa ma'udin tattalin isa, wato isar kogin Nijar dalilai da sakamakon halin da yake ciki da kuma hanyoyin mafuta ga dunkulen rairai a cikinsa abinda wato yau ya ɗauki hankalin ƙungiyar Jeunesse Initiative Fleuve Niger kenan a yau da sahen nan ne aka gudanar da wannan muhawara ga bayanin da salisu haruna jami'i a fadar ministan al'amuran ruwa ya yi wa maryama jallo ana iya gano daga bisa gadar irin yadda ƙasa ta mamaye harsunan kogin isa kuma wannan mamayar da ƙasa ta yi wa isar tana hana wucewar ruwa yadda ya kamata misali mun samu yin aune-aune inda sakamakon shekarar tsakanin bara da bana a watan satumba mun yi raskuna kamar haka na tsawon santimita 596 shi kuma faɗin tsawon ya ba wa mita kib 650 idan aka yi la'akari da yawan ya kamata a samu mita kib 2276 kenan kwatankwacin bambancin mita kib 628 abinda ke nuna cewa an samu mamayar ƙasa kuma wannan mamayar ƙasar tana ci gaba ba ƙaƙƙautawa. a gaida mutari Muhammadu da fassara. Shawarar ƙara shimfiɗar Park W a Nijar don ya zamanto abun amfano ga iyakar ƙasa da ƙasa a bisan shiga wato babin Complex WAB Park W na Arli da wancan na Panjari kaka Nijar ke shiryar da shigarta a wannan wato rukuni na Benin da Burkina Faso ga wannan tsari na Complex Park W ga amsar da Samailu Sahilu, daraktan gandun dabbobi da farauta na ƙasar Nijar ya bayar. Tare da gwamnatocin ƙasashe kamar Benin, Burkina Faso, Nijar, mun shirya wata haɗuwa na duba wani kundi na kula da gandun daji wanda ake kula da dabbobin daji a cikinsa da aka kiɓe da kuma ta hanyar da za a kula da wannan wurin. A watan Juyan bakwai, an yi haɗuwa ta yankunan na samar da hanyoyin masu ɗorewa inda gwamnatin Nijar da Burkina sun shiga tsundum na samar da kuɗaɗe domin kula da yankunan. Abu na farko ya kamata a sanarwa sauran ministoci da abin ya shafa. A shirya taro na tabbatar da kundin zuwa da abokanin hulɗa masu hannu da shuni da kuma 'yan majalisa domin ƙarfafa wa Nijar gwiwa na shiga tsarin bai ɗaya. Taro na gaba zai mayar da hankali ne wajen tabbatar da dokoki. Bari mu tattaka shimfiɗar arewa, zaben sabda kanto na wato dogon dutse sabon shabikanto kenan ranar 28 ga watan Juli aka tsayar. Tsayar da wannan rana ya samu ne bayan shawarar amincewa tsakanin gwamnan yankin Doso da 'yan takarar kujeral da ta kasance wato ba kowa a kanta tun rasuwar sarkin arewa Alhaji Ahmadu Gawo ranar 31 ga watan Oktoba 2015. A rike da cewa wani kudirin ministan cikin gida ya kayyade adadin masu bukatar wato hawan karagara sarautar su 42. A cikin wani rahoto na wato tsakanin rani da damana bisa ga tattalin arziki mai lakanin kalubalen tunkara ga gyare-gyaren garuruwa na nafiyar afirka ta yamma bankin duniya ta hango da yankin sahel na fuskantar gyare-gyaren birane cikin gaugawa kuma barkatai ba tsari al'ummomin biranen bamako yame da conakry na yawaita kwarai fiye da sauran al'ummomi a cikin duniya musa hassan ya naɗa muna rahoto akan wannan magana asumana shina mai rahoton ya ce Karuwar jama'a matasa na iya kasancewa wani kalubale ta bangaren jama'a. Birane na amfani da karuwar al'umma masu shekarun yin aiki wajen ɗaukar matasa aiki domin samun ci gaba, ko kuma a fuskanci matsala tare da fuskantar tashe-tashen hankula idan birane ba su iya biyan bukatunsu. Biranen guda uku suna fuskantar matsalar cinikin hilaye, wanda hakan ya janyo tattaruwar jama'a ba tsari, lamarin da ya sa mutane ke gudanar da kasuwanci a cikin gidajen da ke da nisa da tsakiyar gari. Lamarin kuma na tada hankali sosai ta bangaren ayyuka a birane a ƙasashen Mali, Gine da Niger, kamar matsalar samun ruwa, lantarki da kuma tsafta wanda yake baya sosai cikin ƙasashen kudancin Sahara, kuma babu wasu alamun daidaita al'amura. A gaida Asumana Shina. Rubuce-rubucen mahajata na shekara ta 2018 na ci gaba da gudana duk da an zarce wa'adin da aka tsayar daga bakin 20 ga watan Juni. Shugaban sashen sadarwa na hukumar Koho Hafisu Muhammadu ya yi wa Muktara Hamadu ƙarin bayani ga abin da yake faɗa. Zuwa yanzu dai alhassan da an ka rubuta waɗanda sun ka biya kuɗinsu na Saudiya sun tashi mutum dubu goma sha biyu da ɗari biyu da arba'in waɗannan an rubuta su an tantance tantance amma akwai waɗanda sun ka rubuta sunayensu amma ba su biya kuɗaɗen saudiya ba su mutum dubu ɗaya ne da ɗari shida da saba'in da biyu kuma a cikin kotan ma da sauran wurin kimanin dubu biyu waɗanda suke saura saboda haka zuwa dai lokacin da masu aikin hajji cewa da ajans za su tafi ƙasar saudiya su ɗauki gidaje da sauransu ana iya zauwa a rubuta a cikin guraren nan da suka yi saura akwai waɗanda sun ka rubuta sunayensu ba su ƙara biya ba na cira gare su su biya tun da wuri da sauran lokaci in kuma wasu suna da niyya sai su zo a rubuta su gurbin waɗannan bari mu ketara ƙasar waje shugabannin ƙasashen ƙungiyar turai wato da ke gudanar da wani babban taro a Brussels sun samu girka yarjejeniya akan maganar bakuncin habre a yau din nan juma'a 29 ga watan juni tun da kingin safiya haka wato talabijin din france 24 ta bayyana yarjejeniyar ta bayyana girkin sansanin da za a sama ido a cikin kasashen na turai adama dawaki ta mana rahoto a kai asumana shina wani matakai ne taron ya cimma Taron ya cimma matakin kafa cibiyoyin tarban bakin haure a yankin Turai cikin son ransu. Manufar da aka sa gaba ita ce tsare iyakoki da kuma karfafa dokokin tarbon kamar yadda tashar talabijin France 24 ta ruwaito. Majiyar ta kuma bayyana cewa Turawa sun ɗauki matakin karfafa iyakokin ƙasashensu daga waje, musamman ta hanyar ƙara taimakon da suke badawa zuwa cirki da Afirka ta Arewa domin kaucewa fuskantar kwararar bakin haure irin wanda nahiyar Turan ta fuskanta a shekarar dubu sha biyar Yarjejeniyar ta kira ga ƙasashen Turai da su ɗauki matakai na cikin gida domin hana kai da kawo na bakin haure tsakanin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turan. Ana samun faruwar tafiyar bakin hauren zuwa ƙasar Jamus inda yanzu haka ake ta muhawara akan wannan lamari da ke raunana mulkin Angela Merkel. Ƙungiya mai zaman kanta ONG al'adun gargajiya Aldu tun jiya take gudanar da wani baza koli bisa ga albarkatun arzika na al'adun gargajiya na yankin Tilaberi. Albarkacin wannan sabga za a gudanar da muhawarar canza miyau da malaman koyar da aikin bincike na jami'ar Tilaberi. Aminata Salifu Modi, shugaban ONG Aldu, ta ƙara mana bayani a kai ga fasarar abin da ta faɗa. Euh, Koyaushe al'adun ƙasar Nijar suna jan hankalina, inda na fara yaɗa waɗansu al'adu al'adu ta hanyar yanar gizo. Daga nan ne ake kira na hajiya al'adu. Ni guri na abu mafi mahimmanci su ne yada al'adunmu kuma mu yada su a san su ta hanyar tufafin gargajiya da muka baje kolin su. Bayan yankin jihar Tilaberi mu shine fito da al'adu na duka yankuna daban-daban na jihohin ƙasar Nijar. Kuma duka shekara za mu shirya irin wannan taro. Duka da yake a halin yanzu ba mu fidda jihar da za mu gudanar da taron ba a wata shekara. Ganin jama'a da suka halarci taron wannan ke nuna cewa so mataɓi ne, kuma ina tunanin fatan wata rana na haɗa duka jama'a. A fannin wasannin motsa jiki ka wato gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya aji na 2018 na ci gaba da gudana a ƙasar Rasha ba tare da 'yan Afirka ba domin dukan tawagogin ƙwallon an fitar da su tun zagayen farko. To bari dai mu saurari nazarin da wato Lawali Garba na kwamitin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar ya yi masu Mana Amadu. c'est surtout cette eh, mauvaise gestion du temps. Akwai rashin iya amfani da lokaci a cikin karawa da rashin natsuwa sanadiyar rashin kimtsawa. Kuma ya kamata masu koyar da waɗannan kulab-kulab su san lokacin da za su sake 'yan wasa ko kuma su yi musu magana domin kada su raba musu hankali. 'Yan wasan Najeriya da na Senegal sun nuna cewa lallai wasan kwallon kafa ya kai wani matsayi mafi girma. Mun ga cewa harkar duba bidiyo ta cuta wa kasar Maroc amma kuma ta taka rawar gani. Ko yanzu ba laifi ya kamata a maida himma a yi ta kokari domin gogawa da waɗannan 'yan wasar. Ba su da komi na daban kawai kwarewa ce suke aiki da ita domin kaiwa ga babban matsayi. Daga nan birnin ya mai kuke sauraron wato shirye-shiryen studio Kalangu yanzu kuma ga shirinmu na musamman mana shekara bana ko kuma in ce ta bara dai da ta fuskanci gibi da dama bisa kan al'amarin ciyawa akan haka burema dodo sakatarin zartarwa na kungiyar aren ya ɗauko wato fira tare da maryama jallo mu saurara il y a le stockage stratégique, c'est-à-dire on peut anticiper sur une crise qui peut venir. Akwai shirin rage yawan dabbobi na dubara, wato ana iya kafi dangane da wata matsala da ke iya zowa cikin watanni hudu zuwa biyar, a yanda kuma ake rage yawan dabbobin idan matsala ta faru, wato idan babu cawar dabbobi kenan, sa a sayar da dabbobin a karamin farashi. Mafi yawa lokacin matsalar cawar dabbobi yana zowa tare da na matsalar abinci na mutane. Matsala ta wajen makiyaya tana farawa ne tun cikin cikin watan Mars zuwa Abril. A bana wannan matsala ta fara a Nijar tun cikin watan Abril, tun kafin ma Abril. Yanzu haka dabbobi suna cikin matsalar rashin abinci kuma suna ta mutuwa. Ko haka na nufin da wuya a yi ta sayar da dabbobi a karamin farashi? Yanzu kan ba zan zancen rage yawan dabbobi na dubara ba ne, karyar da su ne baki daya Dabbar da a wani lokaci ana iya sayar da ita a jikka ɗari biyu, yanzu sai a sayar da ita a jikka hamsin. Kuma an bar zaben dabbobin da ya kamata a saida, kowane iri saidawa ake. Alhali a cikin tsarin rage yawan dabbobi na dubara ba a sayar samar da masu nono da kuma masu samar da iri. A bana a cikin mafi yawan yankunan arewaci da gabacin Nijar an samu hasarar dabbobi. Ko me yasa ba a kawo wannan zancen rage yawan dabbobi ba a wannan lokaci? Wannan shiri yana buƙatar tsari mataki-mataki tun daga yanki, ƙasa har zuwa ga makiyayi. Wannan tsari ba a yi shi ba tukuna. Makiyaya ba su da labari daidai da hukumomi ko kuma ƙwararru da ke lura da al'amarin ruwan sama da lokaci. Wannan shi ke sa makiyaya ba su sayar da dabbobinsu a lokacin da ya dace saboda ba su sami labari ba. Saboda saboda kuma gwamnati ba ta yi wani kokarin ganin shirin rage yawan dabbobin ya kuma shirin sayar da su gaba daya ba kenan sai an yi kyakkyawan tsari idan ana buƙatar komi ya je daidai a takaice ina sanar da ku ƙasar Nijar da sauran ƙasashen mu ba su taɓa gudanar da shirin rage yawan dabbobi a matsayin rigakafi ba n'ont jamais connu une véritable euh, déstockage stratégique. Haka kuma muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.